A cikin wasu wuraren garin Walam inda tashin hankali ya hi kamari iyalai da dama ne ke ta gudun neman mafaka. Sai dai kash wa'annan ƙaurace-ƙauracen na da illoli ga ilimin yara a cewar Abdulaziz Hassan da ke kula da ƙididdiga a ofishin inspektan makarantar firimare a Walam eh. Karatun boko fanni ne da yake buƙatar natsuwa. Da zaran ba natsuwa to lalle ana cin karo da cikas a fannin tsarin karatu. A cikin arewacin gundumar akwai ma makarantun boko da aka rufe saboda matsalar rashin tsaro. Abin nufi malamai suna ja baya wajen tafiya irin waɗannan gurare domin su ba da karatu. Musamman ma makarantun boko da suke iyaka da Mali. Kamar Tingara Sinigadar inda a wajen kowa baya cikin tsanaki wajen ba da karatu a cikin waɗannan makarantu wanda idan jama'a suna tafiya a cikin birane inda suke zaton akwai tsaro suna tafiya ne da yaransu duka wannan saboda matsalar tsaro ne wanda yake saka a rufe makarantu. wa'anne irin matakai ne kuka ɗauka don hana hakan akwai jami'an tsaro na haɗin gwiwa da suke sintiri a yankin akwai wayar da kawuna da ake ake yi da wani tsari na PCCN a cikin waɗannan yankuna an rurrubanya matakan. To, in uwayen suka kaurar da yaran ba a sa su makarantar gun da suke? Ya danganta a cibiyar tarbon jama'a inda suke tafiya. A wasu yankuna da akwai makarantu idan a farkon so makarantu ne misali a man gaize wanda akwai makarantun boko yaran da suke tahowa daga wani waje ana rubuta su a cikin waɗannan makarantu domin su ci gaba da karatu Wani irin kira ne za ku miƙa wa al'umma? Kiran da nake shine a taimaka wa hukumomi na bariki su kawo ƙarshen wannan matsala. Sannan ga masu ƙaura daga wani waje zuwa wancan su rika barin yaransu suna karatu ba wai su dakile karatunsu ba a taimakawa waɗannan yaran da suke cikin wannan hali.